وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يمتي ترانا لهدي در الليتني يومنا عشرين دبيو قوتا ذي القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تيادة تاريخ دود أربعين دبكوي wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da shida. mun haɗa a wannan masallaci mai albarka ummina aisha da ke layin alhaji bello abdullahi allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan cikin unguwar dosa a ƙaramin hukumar kaduna ta arewa da ke jihar kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka tajdidul iman wato sabunta imani na babban malami Sheikh Abdulrazak bin Abdulmuhsin alBadar al hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na shida a littafin in Allah da kuma shine darasi na kusa da ƙarshe bi ta'ala ran talata za mu kammala karatun littafin insha Allah in ba kuma ta ba malam ya kawo mana nau'in abubuwan da suke ruguza ma mutum imani su salwantar da shi ko su lalata shi ko su lalata mai rayuwa su kai shiga fushin Allah ya raba su ya ce kashi biyu ne akwai wanda yake na waje akwai wanda yake kuma na mene na ciki to daga cikin waɗanda suke na ciki ma'ana wanda yake faruwa daga mutum kansa shine na farko mun gama da shi shine ce aljahal ko shine abin da ya shafi jahilci na rasin sanin Allah da rashin sanin addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun yi na biyu shine al-ghafla shine mutum ya zamto gafalalle wanda yake barin umarnin Allah ba tare da damuwa ba kuma har ya kai shi ga wa saban Allah subhanahu wa ta'ala to sai wanda za mu tashi a yau shine na uku kenan ko malaino na malamin sake da al-i'rab al-i'rab shine bayar da baya ga addinin Allah mutum ya zanto gaba ɗaya shi Allah ta'ala sanya maka primary assignment ɗinka a duniya aikinka na farko na wajibi shi ne ka bauta mishi ka bi duk salon da zai kai ka zuwa ga bauta mai ka sami yardan shi to duk wanda ya bada baya ya muhimmantar da wani abu fiye da wannan manufar ta halittarsa to shi ne wanda ake nufi ga wanda ya bada baya bai damu da addini ba ba damuwarsa ba ne ya san mai addininsa ya ce ya yi menene haƙƙin Allah a kansa menene abin da Allah ya ɗora mishi na addini kwata-kwata wannan bai cikin damuwar mutum to sai zamto mutum ya shura addini abin da yake ɗauka addini kawai abin da ya masa daɗi a ransa ko ya ga ana yi ko ya da ko ya zama al'adansu irin waɗannan yana da illa da yake ma ɗan adam a doron ƙasa ƙur'ani ya tabbatar da duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to zai samu matsaloli guda biyu na farko rayuwar duniya ba za ta taɓa yi masa daɗi ba zai rayu rayuwa mai kunci na biyu ran alkiyama za a tashe shi makaho baya gani dulum bai ganin gabansa kuma ka san ko dandazon kiyama ko sallan juma'a aka tashi mutum bai gani an dinga tattake shi kenan yana faɗawa rani to na ga kuma fili alkiyama Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Taha yake cewa wa man a'rada an zikri فإن له من معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بطيرا فألا تلاشي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري دو واندي كود كيغا الذكر لنا لو كمانا القرآن سود الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون azzikir anan zai daukan ma'anan wa'azi da faɗakarwa. azzikir anan zai daukan ma'anan addini kansa duk wanda bai damu da addini ba bai damu da mai ƙur'ani ke koyar da shi ba bai ma tuna Allah da ni'imominsa dan shi ya bauta masa Allah ta'ala ya ce a duniya fa inna lahu ma'ishatan banka lalle ne alkawari yana da rayuwa mai kunci a duniyan nan kuma ko me ya samu ba zai tsira kan wannan kuncin ba sai ka sami cikin damuwa ko da kai yana burge ka a zahiri da za ka tattauna da shi sai ka yana cikin wani musiban da yake hana masa kwanciyar hankali wana shuruhu yau malkiyamati a amaran alkiyama kuma za mu tashe shi makaho ƙwala allah ta ce zai karfin hali ya tambayi allah ce da shi lima hasharta ni A'ama, me yasa aka tashe shi makaho wa qad kuntu basira alhalin yana gani a duniya sai allah ta ce kazalik maganarka gaskiya ne haka ne duniya kana gani yau kuma ga kama kafu amma matsalan ka bari a tuna maka a tafka ayatuna mu sun zo maka shin baka zo zamanin annabinmu ya faɗi ya faɗi cewa abauta mana baka bi shi ba in baka zo zamanin annabin ba ba mu saukar da littattafai ba ba mu bar wanda suka wakilci annabin ba suna ta koyar da addinin baka taba jin labarin addinin ba tabbas kaji alam yatikum nadir ne gargadi bai zo muku ba qalu qad ja'ana nadir ko fakadzabna yazo baka dai bi bane yace alam eh, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha sai kamanta da su sai baka ɗauka akwai wannan ranar ta alkiyama ba dan haka baka yi mata shiri ba baka ɗauki addinin da muhimmanci ba ka shigo malahira a baibai a matsayin ɗan duniya Allah ya ce wa kazalika al-yawma kama haka yau za mu kyale ka shi mantawa yi akwai kiyama amma tun fa na Allah mantawan Allah shine kyalewa don Allah ya tabbatar ma kansa baya mantuwa mu ma mun yadda baya mantuwa kuma mun yi imani da aka don ya ce wa makana rabbuka nasiya da dai ubangijinka bai zanto mai mantuwa ba to kalalika al tun sa kama haka zamu kyale ka da abin da ka girbo ma kanka za ku karata to kaga wannan matsalan al-iraq kenan mutun ya bayar da baya ga addinin Allah ba damuwan shi bane sayyidina umar radiyallahu anhu yakan tara sahabbai duk duniya yace ma mutane nahnu qaumun azilla fa'azzana Allah bi hadha ad-din duniya ta ji ta shaida kowa ya sani mu mutane ne kaskantattu marasa daraja fa'azzana Allah bi hadha ad-din Allah ya karfafe mu ya maida mu wasu ta hanyar wannan addini wa mahmab ta al-izzata bi hadha ad-din kuma wallahi muna tabbatar muku matukar muka nemi buwaya da ɗaukaka ta wata hanya da ba addinin nan ba a Allah sai Allah ya kaskantar da mu ya shafe ambatan mu so nan akai haka ka kalli duk wani annabin da ko wani salihin bawon da aka yi gwagwarmaya da shi wurin ya tabbatar da addini shi ana yakan shi duk abokan hamayyar sai kaga Allah ya shafa tarihinsu shi ake barin ambatan shi waɗanda ma ake barin ambatansu da sharri da musifa da ƙarin narkon azaba ake ambatansu irin su fir'auna da hamana da sauransu amma duk wanda za ka gani sai bini taimiyya da aka yi ta ɗaure su har suka mutu a kurkuku aka ce ka kawo sunan sarkin da ke ɗaure bini taimiyyan kila sai ka yi browser ka tambayi shek google sannan zai gaya maka haka ne ko ba haka ba to amma akwai gidan da ba ibini taimiyya ko an ki ko an so ya shiga gidan saboda albarka na bin allah subhanahu wa ta'ala to haka abin yake karka yadda baka ma addinin nan wani abu ba ma wai ka bi ba a'a gudunmuwa kai kokari ko mun kankanta abu ka aje ma addinin nan malan kafin a kwantar da kai a cikin rani Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ya kowanne kai imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta zauna ta tunani ta lissafi ta duba wai mai ta gabatar ne ga Allah ya iya taskace mata domin gobe kaga har ya yayi irin wannan aikin Allah ya yabe shine huda huda tsuntsun annabi Sulaiman da ya gano matan da mutanen da suke ma Allah sujada suke ma wani Allah sujada afwan da yazo da kansa yake wa'azi yake cewa Allah yasjudu lillahi yanzu su mutane ba sa yi sujada ga Allah ba yana nuna damuwansa ga addinin Allah sai ga shi Allah ya kawo ambatan shi har a cikin alkur'ani littafi mafi daraja ko ni da kai ba sunan mu alkur'ani amma shi wannan dabban da ya tsaya wa addini lokacin bukata Allah ya sanya shi a ciki to haka ake son musulmi ya zama saboda in dai ka tsaya ma addini to Allah ba zai taɓa barin cutarwa iso gare ka ba ko ka ga abin da ranka bai so ya iso gare ka wallahi ba dan ba a san ka bane malam wallahi ba ba a san ka bane za akwai hikimar da ta sa wanda a gaba za ta sa ka dariya duk abin da ya dame ka akan hanyar yin addini kai hakuri wallahi akwai randa da ka tuna kai dariya muttaqiina alal ara'ik haka Allah ya faɗi to Allah ka ba iko kuma ka taimake mu Allah ka samu dace malaka qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlamu wane ne fi girman zalunci mimman zukkira bi ayati rabbihi fiye da mutumin da aka tunatar da shi game da ayoyin ubangijinsa sun ma'araba anha kun gani ko sane ya kau da kai gabarin ayoyin bai damu da addinin ba Allah ta'ala ce ina minal na muntakimun wane ne kuma mafi zalunci fiye da wanda aka yi wa wa'azi da ayoyin ubangijinsa sannan ya bijire musu Allah ta'ala ce ina minal na muntakimun lallai mu masu takawa masu manyan laifuka ne bi ma'ana za su zo su tar da abin da suka yi cewa wane ne ya fi ai bi ma'ana babu wanda ya fi ba wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda za a ce mai wa'azi a ce Allah ya ce mun ji ɗin sai me haka ko nake da ƙarfin hali a ce Allah ne fa ce sai me sai karka za ce an daɗe ana yi an daɗe ana yi duk duniya ma da haka ake ci gaba to Allah ya ce zai cika jahannama bai ce zai cika aljanna ba ko da za a cika aljanna insha Allah kuma Allah ya sa muna da rabu amma Allah ya rantsuwa zai cika jahannama tashin farko falairab dan haka ku sani yan uwa bayar da bayar da juyawa amma Amarallahu Allah subhanahu wata'ala bihi dan da barin abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi yin haka min sifatil mujrimin yana daga cikin siffa wanda yake na mutumin kangararren mutum mai bujire ma Allah kaga ko ko yaro kake da shi bujure ma ranka ɓaci yake ballantana ce danka ne haka ne ko ba ka ban ranka yana baci wani lokaci shi zai sa kai bugu ko kai kora ko kai kaza to wannan ina ga a ce Allah ne kai ba ba kai ka halice shi ba ba kai ke azurta shi ba Allah ne to Allah shi ya halitta shi ke azurtawa kuma a zo a tauda ba a ce abin da ya ce a yi ba za a yi ba da aiki ko da magana to wannan sifa ce ta mujrimai mala yace alladina yantaqimu Allahu azza wa jalla minhum wanda Allah ta'ala ke kamu a gare su yake kama su yake musu kamun ga fala yanbaghi dan haka baya dacewa li abdin ga dukkan wani bawa indama yasma'u kalam Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da mutum ya ji maganan Allah subhanahu wa ta'ala aw yasma'u hadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ko mutum ya ji hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi layin bari ba dacewa a gare shi an yi yu'rada anhu ya da kai ya ba da ba Mallam ko abinda ba za ka iya ko abinda ka san sunna ne kai ba za ka iya aiki da shi ba wallahi a ranka ma kaka kuskura ka kyamace shi ballanta naka soke shi ballanta naka soke shi saboda wujuji Allah zai ma mutum yanzu ka dauki abubuwa biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kuda ya fada abin shan dayan ku in zai iya ya danna shi ciki ya cire shi yayar in zai sha ya sha abin shi kaga idan wani daƙiƙi ne mujirimi ne tunanin arnan yammacin duniya sai kalli abin ta riba kuma su kansa arnan da suka yi bincike sai suka ce research ya nuna cewa fuffuken kuda guda ɗaya akwai magani guda ɗaya akwai cuta ka ce ah, hadisi ya riga jahilai dama kun musulunta da kun gane tun da wuri ke sa aka yi ta ganin duk da kwakwalwarsa amma cututtuka na bullo musu wanda su kansu ba san ba san ba san yanda cututtukan suka ba abinda Allah ya haramta kan a sha sun sha sun sha giya sun sha kaza sun sha kaza shi musulmi ba yanzu irin dattawanmu da ke masallacin nan da zaka je ka ɗauko masu irin shekarunsu a cikin arnan duniya musamman turawan nan in ka gwama shekaru yanda ka san gorilla haka zaka ga mutanen duk sun su saboda rayuwa ne an kare ta a gidan rawa da gidan giya da gidan shaye-shaye da fasadi da barna to wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana to ko kai imani da shi kai kuma aiki da shi idan karfin imanin ka bai kai zaka iya aiki ba to ka da bakin ka kai shiru ka da bakin ka kai shiru shi yasa duk wanda zai soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya soki wani abu na Allah ta'ala ko hadisi ko qur'ani to Allah sai kaga kan ya bar duniya Allah ya gwada mai iyakansu da duka ko kasan nan an yi wanda ya ce shi bai gai dalili da hikiman da ya sa Allah ya halicci sauro ba aiko yanzu yana ganin dalilin halitta inda gashi nan shi ma wanda ya raina galabaitar da su suke mutum ya rasa inda zai sa kanshi ya kasa tsugune ya kasa tsaye yana daga cikin hikiman a taba Allah Allah ya gwada ma mutum shi Allah Allah ka tsare mu malai ce bal wajibun bal wannan magana ya zama ma tilas ne fa an yi kubala mutum ya fuskanta alafa atihi zuwa ga yi Allah ɗa'a ka fuskanci biyayya ga Allah wamti salihi da kuma riko da umarnin Allah wacce ba'ihi da biyayya ga Allah da manzansa ba tare da tunani na biyu ba Allah ka azurta mu da wannan malace wa sahha an abi waqidin laifi haka nan hadisi ya inganta daga babban sahabi abi waqidin laifi radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bainama huwa jalisun fil masjid yace lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wata rana yana zaune a masallaci masallaci gidan mu'mini ko wannasu ma'ahu kuma mutane sahabbai suna tare da shi kowa ya zo diba daga albarkan da Allah ya bashi iz kwatsam akbala salatatu nasari dan girman Allah ku rike hadisin nan da kyau kun ji hadisin ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallaci ina so ku gane illan mutum ya ƙi wa addini ne shine ne da ake so ka sani al-irab manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai yana zaune tare da mutane sai ga wasu mutane uku sun fuskanto masallaci sun shigo na nani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ga jama'a duk suna zaune kewaye sai biyu suka fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ciki suka shigo wa zahaba wahidun dan yace muna da meeting ko akwai kasuwa ko office ko menene ko muna da aure ko ina da appointment yayi tafiyarsa ba ya tafi ba to shikenan mu je qala abin waqidin laifi yace fa waqafa ala rasulillah sai suka zo wuri ya cika suka tsaya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tunanin ya za su yi fa amma ahaduhuma da suka tsaya suna dube-dube tunda an ce da mutane a wurin ko sai ya kasance ɗaya daga cikinsu fara'a furjatan fil halqati sai ya ga akwai space akwai ɗan wurin zama a tsakanin mutane da suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya shiga ya zamansa a wurin kun ga ɗaya kenan saura nawa to banda shi wancan da ya tafi saura ɗaya wa amma al sai shi na biyun fajalasa khalfahum tunda halka ake so cycle shikenan shi sai ya zauna a bayansu wuri dama wancan kafa ya gani kila wani ya tashi a lola sai ya shiga ko wuri bai gama cika ba shi ya zauna to shi sai ɗayan shi sai zauna khalfahum ya zauna a bayansu tunda ba zai iya matsa mutane ba wa amma salis shi ko na ukun da ya ga haka Yaga ina shi ba zai iya ba fa ajbara zahiban sai ya juya ya tafi abin shi ba yanzu kana zaune za mu kusan awa ɗaya a nan zaune ba kuma har a tashi kana jin ko za a ci gaba kawai dai kana da bukata ne amma ranka ba baya ko ba ne ina kyautar san haka muke je a ranmu kai kana jin yanzu kana rayuwa wannan hadisan kansu kana jin kana rayuwa kana zama mutum suna ɗaga ka daga wani mataki na ƙasa suna kai ka sama kana jin daɗi to wallahi mala akwai wanda unguwan nan ma shi kila bai taɓa zama minti talatin ana wa'azi ba sai da an je sallan juma'a ko idi idin ma ana gama sallan ba zai jira ya hudu ba ba zai tafiya shi in ko limami ya musu sallan minti bakwai sai sun yi gulman shi sun zage shi karfa ku ɗauka nesa duk haka kusan mu ne duk wanda bai makansa tarbihi ruhi ba haka zai zama saboda shaidan ba zai bari ba za ku ji shaidan yana gaba za ku ji nashi aikin to shi kenan wannan ya ga shi yaushe yaushe zai haka yaushe zai zauna yaushe zai zauna wani fa muke magana da shi a Saudiya abokinsa ya kira su wai ku yawan zuwa umaran nan laifin me kuka yi ma Allah ne wannan fa maganar musulmi ne wai ku yawan zuwa umaran nan laifin me kuka yi ma Allah ne ɗaya daga cikinsu ya shiru ɗayan ya ce mun je kiyama za ka gane ya faru haka ɗaya ya ce mai na ce lallai alhaji ka iya ba da amsa sai mun je alkiyama za ka gane wallahi wannan ni da kunni na naji wannan mutum biyu naji irin wannan a tafiye-tafiyen umara da nake shi kuma ɗayan ce ma abokin shi ɗakin mu ɗaya da abokin yace alhaji harkoki na kulluwa sati biyu baka nan ka je har sati biyu ka zauna umara alhaji ga umaranka nan Allah ya amsa da yake dan duniya ne da yake dan duniya ne da yake dan duniya ne kuma da yana da karfin imani yana da ilimi zai gane ma wanda ya je can din ko a duniya shallake ka zai wallahi tsallake ka zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa na ran yace tabi'ul hajj wal umra ka rinka yawan zuwa hajji da umara in kana da iko ka rinka bibiya fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub saboda suna kore talauci kuma suna kore zunubai to ne ne baka so kaga asalin ma'anan fi duniya hasana wa fil akhirati hasana to ku zo mu je ku ji hadisin nan ban so ma ne yake musu mika'il shi ba ko inda muka farkon shi a gurguje ne da Allah mu da farkon hadisin malice wa sahna abi waqidin laifi ya inganta daga abi waqidin laifi sahabi ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bainama huwa jalisun fil masjid wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallaci wan su ma'ahu mutane suna tare da shi annas anan bi ma'ana as-sahaba sune sahabbai id kwatsam akbala salasatu nafarin sai ga wasu mutane uku sun fuskanto sun taho masallacin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa akbala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai guda biyu daga cikin suka fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wurin sa wa zahaba wahidun shi ko dayan da ya rage sai tafiyansa qala abi waqidin laysi yace fawakafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam so biyun nan sai suka zo suka tsaya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon su sahabbai ma na kallon su za ku ji me zai faru karshe fa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin mutum biyun nan da suka tsaya fara'a furjatan sai ya ga wata kafa da zai iya zama wurin zama fil halqati a cikin wannan cycle majalisi da ake a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama fajalasa fiha sai ya zauna a wannan kafar wa amma al shi ko ɗayan na biyu kenan ko fajalasa khalfahum sai ya zauna a bayan su tunda babu wuri ba zai matsa ma mutane ba kaga nan ma ladabi ne wa amma salisu sai na ukun fa adbara sai ba da baya ne yana ne tafiya yayin tafiyarsa bai damu ba falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama karantar da mutane ga musu wa'azi da sanar da su ayoyi da hadisai sai ya kala sai ya kalli sahabbai tunda kowa ya gansu sai ya ce masahabbai ala ukhbirukum anin nafar salisa shin bana ba ku labari ba game da waɗannan mutane uku da ku kun gansu kun ga kasu da lamul ma'arifa ma'ana kun san su ku dukkaninku kun gansu in faɗa muku bayanin waɗannan mutane uku sai ce to bari ku je. amma ahaduhum kun ga ɗaya daga cikinsu fa'awa ilallahi ya tattaru zuwa ga Allah wannan wanda ya shiga cycle kenan mana ya tattaru zuwa ga Allah fa'awahu Allah sai Allah ya jawo shi shi ma zuwa ga rahamarsa ya hayi wa ammal akharu shi ko na biyun nan wanda ya zauna a bayan sahu fastahya ya ji kunyan Allah ne ya ji kunyan kar ya cutar da mutane a ce wane ya haka shi yasa ya zauna a baya fastahiyallahu minhu sai Allah ya ji kunyan shi don da Allah ya ji kunyan shi jannatin ce wa har fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ya ila illallah wa amma al-akhar to ga illan I'ran, illan ba wa addini baya malan da an kasa a kwashe shi tare da kai wa amma al-akhar kun ga na karshen can da ya tafiyansa arab shi ya ba da baya ya tafi yana ga addinin bai wadace shi ba zai je abin da ya fi masa fa'arab Allah anhu shi ma Allah ya ba da baya gabarin shi baya shi ba haɗuwa da rahamar Allah mala ya ce hadisi ya inganta ko to ya kamata mu yi kwanmu da zakara ga lamba nan ya sauke a ƙasa ya ce a sarajahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito hadisi na shida wa muslim da muslim a hadisi na dubu biyu da da da shida. wannan ya tabbata in ba ayan qur'ani ba ba hadisin da ya kai hadisin da ya hada wannan sifofin guda biyu inganci a ban kasa in dai ba ayan qur'ani ba ba maganan da ta kai hadisin da Imam Bukhari da Muslim duka suka rawaito to jama'a yanzu kowa sai je aiki kowa sai je gani kai kokari an san yau da gobe yana da wahala yana da wahala amma dai kakkarin kaskifin abubuwa masu muhimmanci na wajibai na addini in Allah ya ce haka ne ko ba za ka iya ba ka yadda ka yi imani kuma ka yi iya abin da za ka iya in kana da halin yi sosai ka yi sosai in kana da halin yi da yawa ka yi da yawa in ba halin yi da yawa la lafi nafsan illa wusa abin da Allah ya dan baka dama dai a dai ba san yaushe ne Allah zai yadda ba kuma da wani dalili Allah zai yadda amma dai kar a zo a ce wai yau ga al'amarin addini kai ana lissafa shi baka ciki ba daidai ne. Allah ka sa mu dace to ƴan uwa sai na gaba shine na nawa na uku ne ko na hudu na hudu sai na hudu malamin sake ce annisiyan shine mutum ya manta ko ya watsi da abinda Allah ya umarni da shi shine annisiyan mutum ya manta ai kai mutu ko anan duniya aka ce yake dalla manta da shi me yake nufi dalla yi watsi da shi mance da shi rabu da shi watsan da shi ba bakin komai yake ba to kamar haka wasu suke ma Allah subhanahu wataala mala ce na nasiya la'abdu ma umira bihi kun ji ko duk lokacin da bawa ya manta abin da aka umarce shi da shi na bauta to ko shakka babu da'ufa imanuhu wallahi sai imaninsa ya rauni ko dan wane ne shi ko da ko dan annabi ne wani siyanu nau'an wannan mantawa da Allah ɗin fa ko da addinin Allah nau'i biyu ne na farko akwai nisyanu ko mu ce mantuwa nau'i biyu ne na farko shine nisyanun la yu'zaru fihi al-insan akwai irin mantuwan da ba a ma mutum uzuri a kansa saboda akwai mantuwan da ma a musulunci rahama ne kamar wanda aka yi ma mutuwa ai kaga a san da mutuwan nan ta faru ya yake ji a rai kuna da zafi ko haka ga ido yana zubar da kwalla ko da ku annabi ne mutum fa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗansa Ibrahim ya rasu mu'addan ya rinka zubar da kwalla abinda aka haramta shine kuka mai sauti yace kuma da kansa yace innal ayna tajma lalle idanuwa suna zubar da kwalla wa innal qalba la yahzan zuciya tana kuna yace amma wala naqulu illa ma yurdi rabb subhanahu wa ta'ala amma bakin nan dai ba za mu faɗi wani abu sai abinda Allah zai yarda da shi to kaga ashe wannan mantuwan da ake yi na damuwa da ake shiga rahama ce saboda wannan damuwan da mutum ke ciki da a ce ba zai manta ba kuma to za a wayi gari cewa shi kanshi har cuta ta rashin lafiya sai ta sabe shi ina fata <laughs> mun fahimci wannan to nau'i biyu ne mantuwa malam yace akwai wanda ba a mutum uzuri akai wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin shine asmantu wanda mutum ya yi wurin aikata wani alkhairi ko aikata saɓo, ya manta an ta'ammudin wanda ya shi da ganganci minhu daga gare shi abinda mutum ya yi da gangar ya manta da abu ma'ana ya share shi kenan wa min hadhan nau'u a cikin irin wannan nau'i na mantuwa da ba uzuri a kansa shine qauluhu ta'ala faɗin Allah subhanahu ta'ala da ce, wala takunu kal ladina Sullaha. fa ansahum fusa kun ji ko wala kunu ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa kar ku kasance kallazina nasullaha fa ansahum kamar waɗanda suka manta Allah ma'ana suka shure hmm? suka bar umarnin Allah fa ansahum sai Allah ya mantar da su kawunan bi ma'ana ya kyale su da kansu wanda sun san Allah ya ce ayi suka ke suna sane ba wai ba sani ba fa Allah ya ce kar ku zama irin waɗannan sai nau'i na biyu nau'un yu'zaru fihi al-insan akwai kuma nau'in mantuwa wanda ake ma dan adam uzuri ko da yayi shi wa huwa ma lam yakun an ta'ammudin minhu shine irin mantuwan da mutum bai yi shi da gangan ba kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yake cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna karka kama mu inna fina idan muka idan muka manta au akhtana ko muka yi kuskure irin wannan mantuwan ba mu faran hula ba hatta annabawa yakan faru da su mun fahimta ku tuna ashabul kahfi da annabi Musa da Khidir da suka dauki kifi ko yazo yeme yace ina kifin yace a ah, wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura kaga ce suna santawa su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khandak an rinka haka rami har sai da rana ta kusa faduwa ina jin Salman al-Farisi ko cikin sahabbai yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mi sallar la'asar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi Allah ya tsine musu sun shagaltar da mu mun manta ba mi sallan la'asar ba ya Allah tsayar mana da rana mi sallah riwaya biyu ta zo riwaya ɗaya ta ce ranar ma gab da faɗawa take sai Allah ya dawo da ita baya sai da suka yi sallah kawai sai ta faɗi wata riwaya ta ce ranar tsayawa ta yi cak ba ta fada ba sai da suka idar mazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ta fada to babba fa ake magana sallallahu alaihi wasallam kun fahimta to kaga wannan mantuwan yana shafan wa yana shafan annabawa balantana ni da kai man fetur kullum baka sanin farashinsa sai ka je gaban famfo hmm? Hmm? eh na nasan sanda aka yi zanga-zangan man fetur ya kai naira arba'in naira arba'in a garin nan aka tara hanya ana ta jifa ana ashe wasu na nan suna cewa hawa wasa farin aiki <laughs> muna nan tafi hmm. a nan tafi kuma arzikin fa bulbulowa ƙasan yake ba wai yanke ba ne bulbulowa arziki ke a kasan nan yadda kasar ruwan sama na zuba ka arziki yake kwanci a kasan nan ta kowace fuska ta teknoloji ta amfanin kasan ta man fetur duk suna nan mala Allah dai kawai bai kawo adalai masu tausayin bayan Allah da za su ba ne. amma Allah na madakata yana jiran kowa eh Allah na jiran kowa da abin da ya aikata shugaba ne talaka ne mai kuɗi ne malami ne mai bi ne Allah na jiran kowa inna rabbaka labil mirsad wallahi kowa sai bayani da larabci duk turancinka a duniya ba za ta amfane ka ba ana sa ka kabari ta tashi aiki sai kai ma Allah bayanin yanda aka yi Allah ya tsare mu Allah kuma ya bada ikon gyara to nan da Allah ta'ala eh, malaikin kaman fadin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna ko ya ubangijin mu karka kama mu inna sina idan muka manta aw akhtana ko kuma muka yi kuskure to irin mantuwan da mutun yayi akan abin da yake mantuwa ne ba da gangan ba shine mala yace wa qad jaa fil hadith kuma yazo a cikin hadisi ingantacce annallaha ta'ala cewa bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ayoyi guda uku na ƙarshen suratul baqara tun daga amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kun san shine can ƙarshen rabbana la tu'akhidna in nasina sa'na rabbana wala tahmil alaina isran kama har zuwa fansurna lil qaumil kafirin suna gama sauka waɗannan ayoyi guda uku sai Allah ta'ala bayan mala'ika jibril ya tafi sai Allah ya sake dawo da shi ya ce ka je ka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama qad fa'altu na aikata haka duk wanda a al'umman ka ya manta balan kama shi ba ko mun girman laifin inda ya mantuwa ne sannan duk wanda ya kuskure a al'umman ka bazan kama shi ba ko mun girman kuskuren sai dai ta iya yi in sa shi a cikin wata bauta da za ta natsar mai da hankalin ƙara masa matsayi saboda akwai kuskuren da za ka yi sai Allah ce ga abin da za ka yi wace kuskure ce ne mutu ya kashe mumini a bisa kuskure wa man da mu'minan ko fata can ce fata da qabatin ko kaza ko azumi ko kaza ko kaza kuskure ne amma ka ce a yi azumi saboda al'akada mumini ran alkiyama ya ganka ya ji zafi a ran shi kawai sanadiyan shi duk da kun zo aljanna kai aka kazo ta ce ai shi ma yayi azumi ya ɗanɗana yunwa <laughs> fa'ida ce da hikimomi masu yawa sannan kuma shi wanda ya yin a ƙara mai imani don duk wanda ya azumin wata biyu a jere dole imanin shi ba zai zaɓa ɗaya da inda ya yi azumin ba ya ƙara sanin waye Allah ya ƙara sanin darajar rayuka ya ƙara kiyayewa to amma duk abin da mutum ya yi a bisa kuskure ko mantuwa yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Allah ce ya yafi gashi na cikin hadisin Imam Muslim hadisi na 126 to sai na na biyar kenan ko fi'lil ma'asi wartikabuz dhunub da gaske abin da ke lalata imanin bawa ya rage masa matsayi wurin Allah ya janyo Allah ya fushi da shi akwai fi'lil ma'asi shine aikata sabo wartikabuz dhunub da zakke wa zunubai yanda ba kai kake ga dinnan kana so kai karatu ka je masallaci kai sallah kai nafila wani shi zunubi ne zaman masa haka ba wallahi wani shi zunubi ne haka wannan abin da kake shine strange a wurinsa shi bakon abu ne bakon abu ne wace yau bai sha wiwi ba bai sha sigari ba bai yi zina ba bai sha kaza ba bai je an zagi wani da shi ba A'a shi yau duniya is boring duniya ke kunci gara a je a zauna a zagi mutane yadda kake zuwa kai awa ɗaya kana rubutu can kai kwafe kaza ka rubuta kaza to shi wani ya ga yake a cikin na cin naman mutane da zagin da keta alfarman su da mutuncinsu. su to Allah ka tsare mu Allah kuma ka tsare mana imanin mu masu kuma Allah ka shiryar da su malai ce fa kama annal imani zai bi ta'a yan uwa ku sani kamar yadda imani yake karuwa da biyayya amma Allah biyayya imani ya karu fa huwa yanqisu bil ma'siya to yana faraguwa haka nan idan ana saba ma Allah yana raguwa da saban Allah wa anwa'ul ma'asi katira nau'ukan zunubai kuwa suna da yawa shi fa malamin da ke magana nan a Madina yake rayuwa ba yanzu haka yana cin garin Madina wai bai ai ka ga karar ajin da muke malamin mu ne ne karatu a gaban shi na littafi kuma muna bi online da an shiga class karfe 3 dare wani lokaci zaka hau online ko biyu ka bi darasi ko jiya an yi karatu na yau ne dai ban samu ban duba ba amma na gani a madina ne wai fa yake faɗin cewa zunubai suna da yawa a madina kafin ka ga mace ma tsirara yaya tsaraiki ka wannan ka gani wallahi akwai eh, sheikh walid bin saifin nasir babban malami yana daga cikin manya-manyan ɗalibai sheikh muhammad nasiru albani da suka yi saura a gidan duniyan nan yana nan wannan haddan hadisan da aka yi a Kano kutubu sitta guda shida wannan malam professor Muhammad Umar Rijiyar Lemo ya je ya bayanan nan ai malamin shi ya assasa makarantar a kudu a Najeriya to na je gidansa a gaba na aka fara karatun kitabut tauhid wata rana a Madina mun je mu mu hudu ko mu biyar aka yi karatun farko na kitabu tauhid tare da muka gama ya mana tambayoyi da sauransu ya ba mu kyautar littattafai da muka fito direban da ya kawo mu da ya aje mu mun an shi namban shi muka gaya mishi zai dawo ya dauke mu mu biya shi mai da mu hotel so da muka fito an tashi karatun titi ne sai muka tsallaka gefen titi can haka muna waya da direban muna jiran shi wallahi da ɗalibansa suka fito sai ɗaya daga cikinsu sai zo mana sallama ya ce sheikh ya gan mu ta cctv ya ce ya ga mun ɗan daɗe a tsaye muna bukata abin hawa ne a ɗauko mota a kai mu muka ce a mun riga mun yi waya da direba zai zo ya dauke mu sai suka ce to da Allah suna roƙon mu alfarma in mun kula bayan inda muka tsaya gida ne kofa ne zai iya yi wa mace ta bude kofa ta zo za ta fita mace ba ba fa tsirara za ta fito ba Kutun daga sama har ƙasa a rufe take amma suka ce mana da Allah mu koma ko cikin library ko kofar gidan malamin to amma ka jo shi ke cewa zunubai suna da yawa mm. ka gwada aljannan da yake nema ta kake nema sa nono aljanna ɗaya ce aiki kuma ake mata Allah ce imalu kowa ta ce aiki malai ce kwad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan zunubai masu yawa haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su jumlatan a dunkule wa tafsilan da ararrabe ya faɗi zunubai suna illa ya kuma faɗi wasu daga cikin su ya ambata su wa bayyana al-kaba'ir yayi bayanin wasu waɗanda suke kabira ne suna kai mutum wuta Don ma ya faɗo sai ce Allah ya tsine ma wanda yake yin su daga ya ce la'anallahu man la'ana walidai duk wanda kaga ya zagi iyayen shi faɗa mai Allah ya tsine mai la'anallahu man ghayyara manar al duk wanda ya canza iyakan kasa an zo siyar da fili ya rage ko ya ƙara ko ya juya filin daga lungu fuskan shi dawo kan hanya faɗa mai ni annabi na ce Allah ya tsine mishi la'anallahu man awa muhdisan Allah ya tsine ma duk wanda ya maki dan bid'a hadisi ne kaje ka duba malai yusuf rubuta ka duba kaje kaji maganar da nauyi ko wallahi haka take ba sirki a haka kuma za mu amshe ta to ya bayyana al-kaba'ir min az-zunub manya daga cikin zunubai was-sagha'ir da wanda suke ba su kai manyan ba haka nake ga ku dace mai mai ta ko kan mu ce kanana mala abin da zai kai mutum guda ai ba karami ha sha nono ka ji ana kama mutum a daure a ba da mugu wallai <laughs> a ina ai salamun alaikum to nan muke fatan mu amma ku zuhu ba ma ciki ya Allah ka rangonta mana Allah ka yafe to da wanda ba su kai manyan ba bi azami bayanin nan sallallahu alaihi wasallam ya bayani su da mafi girman bayani wa audahihi kuma da bayanin da fi kowanne fitowa fili wali hada yanbaghi alal abd wannan yasa ya dace ga dukkan bawa aidan har wa yau an ya'rifa yayi kokari ya san hajamul ma'asi nau'ukan zunubai hajam anan anwa nau'ukan zunubai kai kokari ka san nau'ukan zunubai wa ma yatarattabu alaiha da irin abin da ke tattaruwa a kansu mutum dan kasuwa ne ya sani duk wanda ya cuci jama'a yana ana da mayagun azzalimai kai ma ga kanan mugun azzalimi a zaune an zo siyan gyada ka sa ruwa ruwa a ƙasa ka sa manya a sama akwai mugun da ya fi wannan waɗannan su gasa ta sama kai ma ka yanka ta ƙasa ko tsammanin ka ubangijin da zai kama manyan kai ma barin ka zai wallahi ba zai bar mutum ba ta dai bari ba mutum ya sani ga zagin mutane ga sallah ga zagin mutane to ai da sallan za a biya su da sallan za a biya su da haka ba wanda ya tsira cikinmu daga mai magana har masu saurare Abin da kawai ya tsora shine tuba da gyarawa wallahi a tuba a dau himma Allah kuma ya taimake mu mu tsira yawwa wa ma yatarattabu alaiha min khatarin da abinda ke tattaruwa a kansu na hatsari dan hatsari ne a ce mutum zashi wuta yan gidan yari aka yanke ma mutum zai shiga ya fashe da kuka gidan yari fa wanda har gwamnati ma za ta ba mutum tuwo kyauta in ji su masu kai mutum nan sai sai mutum wai ka je ka ci tuwon gwamnati kyauta to a bar mu mi faskare a waje ya fiye mana <laughs> wa zararin, da abin da suka tattara na cutarwa hatta ya tahashaha ta yanda har mutum ya tahashaha zai nisanci waɗannan zunuban wa qad sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa qala ya ce innal abda ku ji hadisin nan ina ga mun taba karanta shi lallai bawa idan akhta'a idan yayi kuskure ai ma'ana idan yayi zunubi tunda a can mun san kuskure Allah yana yafe shi ko idan akta idan ba wa aikata zunubi khati'atan zunubi guda daya nukitat tadfi qalbihi nuktatan sauda za a yi dugo akan zuciyarsa dugo guda daya baki fa idza naza'a idan ya cirata ya bari wastaghfara kuma ya nemi gafaran Allah wataba ya koma zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyuka na kwarai suƙila qalbuhu za a wanke zuciyar daga wannan bakin ɗigo da akai shine kallabar rana Allah zai kawo amalan zai kawo gaba wa in ada in mutum ya taurin kai ya sake komawa ga zunubin zida fiha sai a ƙara a kai ko in bai tuba ba sai a ɗigo na biyu hatta ta'lu har sai wannan bakin ɗigon ya zo ya lullube kalbuhu zuciyarsa wa huwa ran wannan shine hakikanin tsatsan nan da kuka ji Allah ya faɗa alladhi zakara Allah wanda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani da yace kalla a'a barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun abin ai ba haka yake ba abinda suke aikatawa ne yayi tsatsa a zukatansu wai tsammanin ba lafiya a sabon Allah ne ya jawo inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canza mu su mutanen da ke tsanani su koma walwala ba sai sun bi Allah bai taba canza mu su ke walwala su koma tsanani ba sai sun saba ma Allah to sai na na nawa ne na shida malai ce annafsu al'ammara bisu shi ne rai wanda take mai yawan umarni da mummuna mai yawan umarni da mummuna ran da za ta rinka wa mutum tana zayyana mishi abubuwan da Allah baya so kuma ta rinka tunkuɗa mutum zuwa ga saɓon Allah ita ce ma'anar al'ammara bisu malike qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ce innan nafsa la'amaratun bisu'i ba ko eh ma'alfani farkon ayan na'am wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu wama ubarri'u nafsi ba kuma wai ina kubutar da kaina bane a'a innan nafsa la'amaratun bisu lallai babu shakka dabi'ar rai ita ce wato ta rinka umurta mutum da yin mummunan abu illa ma rahima rabbi sai dai fa wanda ubangiji ya yi ma asalin wato jin kai to wannan zuciya kakka da ta kai ka tabaru saboda suka ce wai son zuciya bacin zuciya duk wanda ya sa san rai a cikin abu to karshe sai na dama mun je prison da malam Muhammad bin Usman Allah ya kara masa lafiya wata rana a Ramadan lokaci na tafsiri a nan Kaduna wani mutum da aka kawo shi shi life imprisonment ne ma ba fita yake gaya ma malam muhammad bin usman yake cewa babban abin da ya kawo shi nan wani ne fa ya zage shi kuma shi mahauci ne da wuka a hannun shi yana yanka nama zagi wancan yayi masa shine ya bi shi da wuka ya farke shi sai ya mutu yace yanzu gashi ya mutu gashi ni ma an daure ni har sai karshen rayuwa to kaga rai da ta zo da abu sai ka dauka a, ko fushi kai kai shiru kar ka dauki mataki a lokacin take yanke ka jira zuciyarka ta kai ta kawo ce tunani ta natsu sai ka ɗau matakin da ya kamata Allah ya tsare mu to wannan ran malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yasta'izu fi khutbihi min sharri nafsi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kuɗubansa yana neman tsarin Allah daga sharrin rai ala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan buɗe maganarsa yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina ko muna neman tsarin Allah daga sharrin rayukanmu da zukatanmu wa min sayyiati a'malina da munanan ayyukanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ne mai umarni da mumuna babu Allah ta'ala ya riga gama da wannan komai nashi Allah ya tsarkake to menene hikiman da yasa yake faɗin haka al'ummar sa yake tausaya mu mu ne yake koya ma mu sai malai ce fa ta'aza min sharrin min nafsi a ciki sai muka ji annabi sallallahu alaihi sallam ya nemi tsarin sharrin rai wa min sayyi'il amal da kuma mene munanan ayyuka sahabi ne fa yake tsaye tare da annabi sallallahu alaihi sallam sai mace ta wuce kyakkyawan mace sai bita da kallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kanshi ya juyo kanshi ga barinta yace guba ne in ya harbe ka ba za ka tsira an gane wannan guba ne abin da yake nufi da juya kansa kenan in ka kuskura wannan ya kai ka to da matsala ba a fita an shiga wannan fitina sai in Allah ya kiyaye to an aje masa hadi haka Allah ya ce kullil mu'mina yaghuddu min absarikum wa yahfazu furujahum ka duba inda Allah ya hada abu ka gaya mummine su kiyaye ganinsu sannan su tsara al'auransu malamai suka ce ramu abu Allah ya haɗa su ne akan in ba a kiyaye wannan ba to shi ma wancan na ɓoyin ba zai kiyaye ba in dai mutum zai ta kalle kallon alfasha to in ba Allah ya tsare ba wata rana sai ya aikata abin da yake gani Allah ya tsare mu ya tsare mana zuriya wa sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam haka ne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi du'a alladhi 'allamahu Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu mun ji dadi jama'a an kawo sunan sayyidina Abubakar tun a can farko rabon mu da shi ko ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'an da ya koyar da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yazo da kansa yace da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam koya min addu'an da zan rinka yi a cikin sallah sayyidina Abubakar fa ba Quraishi malami gangaren sahabi to man annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu sayyidina abubakar addu'a li yaquluhu wanda zai rinka fadi amma wannan karan fi sabahi wal masa da safiya da maraice yaushe ne as-sabah shine bayan sallan asuba har zuwa fitowar rana yaushe ne al-masa bayan la'asar har zuwa faduwar rana duk da wasu malaman suna sa har zuwa isha'i a ciki amma magana fi inganci bayan la'asar zuwa faduwar rana duk sanda ka samu dama ka karanta wannan addu'a wa inda nan da lokacin da mutum zai kwanta bacci ya ce Allahumma alimal ghaibi aikacin daga nan san an sallame ka in ka kira Allah wa isa kuma ya babu sai dai rahama kuma rahaman yar sa ce ya Allah alimal ghaibi masanin abin da ke fake wa shahada da abin da ke sarari fasira samawati wal ardi wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa ba tare da ya koya ko ya gani a wurin wani ba rabba kulli shay'in wanda ya halicci komai kuma yake rainansa yake juya shi wa malikahu kuma mamallakin kowa da komai bayan wannan kirari ashhadu ina mai tabbatarwa Allah ilaha illa anta wallahi ba abun bauta bisa cancanta face kai ana yi <laughs> in ba dan aljanna ba za a bari ya faɗi wannan ai wanda wuta za ta ci shi ba zai faɗi wannan ba don haka a riƙe a dace kuma a nace me yasa ake kawo wannan a lokacin bacci saboda akwai baccin da ba tashi ba akwai baccin da ba tashi akwai tashin da za a shiga baccin da ba za a tashi ba kuma sai a farfajiyan kiyama a'udhu bika min sharri nafsi kun ga mahallin shahid kenan ina neman tsarinka daga sharrin raina karka rinka jin wai kai ka tsira dan ka haddace qur'ani dan kai kaza malam kakanmu ma sai na abubakar cewa sai an ba shi littafin shi da hannun dama ya taka aljanna zai ce ya tsira shi fa da kai ma alkawarin aljanna shi da annabi sallallahu alaihi wa ce kar wanda ya kuskure ya taba shi ko me yayi kar wanda ya maida masa martani kuma annabi sallallahu alaihi wa ya ce duk wanda ya ma musuluncin nan wani aiki musulunci ya biya shi sayyidina abubakar ne kadai sai a kiyama za ku ga yadda za a biya shi Allah kuma ya ce wa la sawfa yarda aiko zan mai kyautar da sai ya yadda an biya shi ba amma ka jifa Allah ka tsari daga sharrin raina kai waye yau ustazin karshen zamani da kanku kuke ce ma kanku social ustaz kai ma social din ne eh chanono kana cikin su ne mu asalin ustazai ne na gidi insha Allah eh ba abin da ya shafe mu da social eh wai irin dan taba kidi taba karatun nan ne ba masu ce ma social din ma dai iskan gari ne don Allah ba haka ba ne? eh? me social? ai burgewan social ustazin a sunna ne eh, a aya da hadisi kawai kai riko da su inda aka ce kwashe takalminka ka gudu kar a ganka wallahi sa takalminka a hannu danna da gudu duk wani wurin fitsara baka nan da an zo masallaci present in an je muhadara present in an zo aikin marayu present in an zo ka za ka ce present ana busa hayaki ka ce afsal a ah, wallahi <laughs> malai su ba ma nan ba ma nan a yi haƙuri namu na aljanna malam alƙali zariya ma na biya ce shi zai sha a can ni dai na ma haƙura ni ban masu ko ana shan wiwi a aljanna ne malam alƙali ya ce <laughs> shi zai bubuza aljanna <laughs> kaga zai raka malar ƙalar rawi kenan to a sha lafiya Allah ya sa a sha da alkhairi mu dai muna nan a baya muna can kusa da sayyidina abubakar ba za mu da hayaki ba a inda sabai suke zaune Allah ya ba mu aljanna Allah ya saka malaman sunna da alkhairi wani wa'azin ne sai da haka za a kalato tunaninku wa min sharri shaytan sannan ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan na kuwa menene wa shirkihi ko to riwaya biyu ne akwai wa shirkihi shine da mene da shirki wa shirkihi shine duk abin da shedan yake kira zuwa gare shi na shirka sawa'un shirka babba ko shirka karama shine wa shirkihi ina neman tsari daga dukkan tarayyan da shedan ke kira na in yi tare da shi in haɗa Allah da wani a cikinsa, babban shirka ko karama to akwai kuma riwayan wa sharakihi wa sharakihi shi kuma wa sharakihi yana nufin ina neman tsari daga haba'ilin shaitan shine tara ko igiyan da shaitan ke sawa ya kakkama mutane ka tsare ni daga dukkan wani igiya da wani tarko na shaitan da duk abin da ke shaitan ke nufi na da shi wanda zai jefa ni a cikin fitina shine ma'anan wa sharaki fa hu sallallahu alaihi wa sallam sai sayyidina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umurci sayyidina abubakar an yasta'ida fi subhi da ya nemi tsarin Allah a safiya wal masa'i da yamma wa inda naumi da lokacin da zai kwanta bacci min sharri nafsihi daga sharrin kansa fa innan nafsa domin ita rai ta amurul insan takan umarci mutum bisu'i da mummunan abu wal fasadi da barna fita daga biyayya ga Allah wa fi'lil ma'asi da aikata abubuwa na saban Allah wa tad'u ila al-mahaliki rai ne mutun na zaune sai ta kira shi zuwa ga abin da zai halaka shi yaje ya saci kaza ko ya dauki kaza ko ya mawana kaza shikenan garin kama wani kuma sai wani ya kaza shikenan sai matsala ta taso wa tas'a kuma rai ta sharrin bai ta kan sa mutun ya kokari ila kulli qabih zuwa ga duk wani abu da yake mai muni a wurin Allah fa hiya bi tab'iha domin ita zuciya da kuke gani a bisa ta fa. tajri fi midanil mukhalafa tana tafiya ne a farfajiya a filin saban Allah wal i'rad da baiwa addinin Allah baya ita zuciya inda take sukuwa kenan cikin zunubai da kokarin sa mutum a cikin saban Allah shi yasa ake ake ake tarbiyyar rai qur'ani la ku ga yana ta tarbiyyar rai قد man من زكاها can aka ce wa amma man وعما من خاف مقاما ضد زوجها كما كان ونهى النفس hawa الهوى فإن الجنة Allah na tashe da saboda ya san sharrin da ke cikin rai yana da yawa yana da yawa na'am akwai ma sauraron da ba za su iya karantawa ba addu'an maimaita to bari mu maimaita amma tana cikin hisnul muslim amma dai duk da haka bari mu bari mu maimaita din addu'an ita ce to ku faɗa ni na faɗa shikenan dai ya zama mun yi muwa ko ba shikenan ba eh اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه a nan yi malam ya tsaya amma tana da cikonta can in kun ji a isnil muslim ko za ku gani amma tun da nan aka ce to mun tsaya anan nan ɗin ta yi karatun ma yana kamar shi ma ne kamata ya tsaya muna da minti biyar amma za mu yace su saboda gaskiya ba a fara da wuri ba an zaune in mun zo sai mu tashi inda mala ya ce ammal ismu sani ina ga shine da ma da zai fi gaba mai kyau insha Allah ta'ala dai ran talata za mu kammala za mu kammala littafin bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya fi mana mutane da dama suna roƙon addu'a wasu jarabawa wasu neman aure wasu kasuwa wasu wurin aiki wasu haihuwa duka duk wanda ke roƙa da wanda bai roƙa ba ma Allah muna roƙo ka biya masa buƙatun na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma <clears throat> Allahumma inna nas'aluka al-huda wat wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka min al-khairi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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا